Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. A Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. To a yau sha biyar ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tarihin sana'o'in Hausa. tafa da ƙarin bayani. Cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta nemi tattaunawa da wani masanin tarihi. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa jihar Kano ta dabatun bingiwa inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana babban bakon da za ta gabatar da shi. to haji barka mu sake saduwa da ku. Yan haji idan ba ku manta ba a shirin da muka yi na baya da muka yi tattauna akan waiwaye akan al'adu kuma tarihin malam bahaushe da rayuwarsa da ta gabata. Mun yi magana kuma mun taɓo harkokin da ya shafi addinin gargajiyarsa yanayin karɓar mutuwa da kuma yadda ake jajanta ko kuma koran mutuwan yayin da shi wanda yake gabatar mana da wannan shiri malam Murtala Aliyu Mutawallan Gombe yake gabatar mana da wannan tarihi a yanda ya zo zo a wuraren iyaye da kakanni inda yake gaya mana cewa bayan za a kori mutuwa ta hanyar yin yan zubace zubace ko kuma ta yanayin bukukuwa irin na wuratayya da kuma na suna da dai sauransu kai har ma mun gangaro ga cewa za mu shiga wuraren sana'a to ran ka daɗi barkanka da zuwa cikin wannan aji namu na yau da gobe. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda mai sauraro yake son ya ji yaya malam bahaushe ya ci gaba da harkokin rayuwarsa. Shin akwai sana'a da kabila na hausa suka dawwama da shi wanda aka fi sanin su da shi wato eh, ita hausa dai wato mamaya ce, yi eh, amma kabilu da dama waɗanda da ba hausawa ba ne hmm. sun sun zama hausawa hmm. akwai kamar bagirmi akwai kamar agalawa bagirmi Eh, agalawa akwai tokarawa tokarawa akwai kabilu da dama waɗanda da hmm. ba hausa suke tsatsa ba amma kuma suna lardin akwai zabarmawa da arewaci eh, to suna nan za a ce tunda ana ana haduwa ana alaƙa ana abubuwa da dama sai aka zama cewa wato shi harshen da ake amfani da shi wajen wajen mu'amala hmm. sai zama hausa ce to sai kenan sai hankali hankali hasashe ta zama ta mamaye suka misali yanzu in ka ɗauki masarautu na fulani a ga fulani ne to amma yanzu ka je duka fadar su hausa ake yawa to akwai akwai dalilin da wannan suka faru sai da yake zamu tambaye ka dalilin ma zuwan bafulatani wanda yawanci aka yi magana za su ce daga wata ƙasa suke zamu je inda aka yi saka gangaro a lardin hausa suka kuma kafa mazauni in ka jima ana magana hausa ka da an ce hausa fulani amma mu kuma ga wannan kabilun da ka faɗa inda ka faɗa agalawa tokarawa tokarawa da sauransu a wayansu jihohi yake ya samu a yanzu misali inda na ne tushen su a yanzu ba kai ganin da suke tunda sun an an game mm. kamar yanzu ka ɗauki sana'ar goro yawancin da suka fi dama da agarawa ne da tokarawa bayan lokacin da da larabawa da kuma buzaye suka dan fita daga cikin al'amarin mm. wato bayan jihadi sai zama su suka ɗauki eh, eh, wannan sana'a so yana abubuwan eh, su sun zama sun kawo hausa ta wato ta yawa tafi sauran wato harsuna to ita wasu ta zama cewa tana da kasashen fadaddiyar tabarma mm. wanda kowa zuwa za ta karbe shi suna da dawani yare eh akwai akwai akwai akwai sabani da yadda suke magana da hausawa mm. kamar yanzu kamar yanzu su alhassawa dan tata mm. ai eh, agalawa ne akwai mutane da yawa waɗanda za ka iya cewa dan agana ko dan waye wato ci agalawa ne yawa to lokacin da ake cinikai na na goro da sauransu suka zauna cikin aka tafi aka tafi tare mm. aka zo aka isa har kasashen su gwanja a kasar gane yanzu mm. da su kuma shi da sauransu har kasa a afirka ta tsakiya da samu akwai da har congo akwai hausa to kamar yadda kafa da ake nan dai da farko farko wato shi bahaushe na da mm. kasuwanci shine babban sana'a sa ba noma ba a kasuwanci da noma Hmm. amma akwai abin da ake ce ma shirani wato daga an gama noma to maza sai su tafi ah, tafi neman ah, neman ah, karin abin yau da kullum wato bayan kaka ke nan an kawo amfanin gona gida an aji zuwa rani a kaka ana da zanna dan shirye komai a wanda daga rani ake tafiya shi za ki cewa rani. Hmm. to a kowane kuma suke tafiya abin da cewa kaɗan raba me kenan wato kafin kafin damuna eh, bayan damuna ta wuce mhm. lokacin ana ana raba amfanin gona ba su gama nuna ba an dawo da su gida kamar ka kinga an an girbe da sauransu to amma kamar su wake da su gyada ba su gasu su yi ba suka tafi ci rani suka tafi kaɗan raba to kamar da ke zuwa cin kasuwa haka ya zuwa ci rani eh. su aka tafi sojoji a yi sana'o'i a yi kwadago a yi a samu abin da za su bar garin su kan garuruwan su da wani gari yawwa to shi shine cirani eh. to shi kadan raba kuma mene ne ke ake sa eh, shi ma wato dan abu ne dan zuwa za a yi ne dan aje a dawo wanda wato ba za a yi nisa ba za a ba kuma tsakanin girbi da roro zai dauki yan watanni kila ko kusa ai dai a dawo sai dan je na a je yan buge na kasuwa san su eh. sai cewa ne yazo ya je ka kadan raba to kamar yadda kace akwai wannan kabilu waɗanda suka saje da Hausa har suka narke suka zama Hausawa hmm. akan lokaci da aka iba shekaru ɗaru ɗari da suka wuce ana samun Hausawa a wasu kasashe ana samun su a Ghana hmm. akwai Nijar ma akwai Hausawa da yake akwai dan bambancin wa'in suka da muke Libya ma sai ka zo akwai Hausawa kamaru akwai hausa da ina da ina kuma ake da sausawa akwai a afirka ta tsakiya afirka ta tsakiya akwai a kongo can dai da nisa eh akwai a sudan hmm. a duka akwai hausa me kake ganin ya akwai a kasuwa to shi ne kasuwancin nan kasuwanci ne ya fi wani da kasuwanci kasuwanci da kuma da kasuwanci da kuma abun kunya da mutum ya abun kunya barin gari yake to shi da kanshi sai ya kama kasuwancinsa sai eh, da ya hau kanshi eh kai in da mutum ya abin kunya to sai bar gari to wani kuma sai ka ce bari tafiya wata uku to da kama kai tafiya wata uku sai ka tafiya da nisa hmm. kafin ka to za ka samu mutane da yawa wasu abun kunya suka suka bar gari wasu kuma kasuwa ta kai su to dama shi ya kaba na da abin da ake ce ma uban gida to duk da ka je sai ka samu uban gida a can sai a zauna har kai ma ka samu mazaunin ka shike sai kai ma ka kai ba can kai magana kan cewa bahaushe yana sana'a irin tausayi da goro wanda yake kai shi kasashe goron ana noman shi ne a arewa asalin goro a kasar ashanti ake samu sana gana ashanti eh ita ma kabila ce a can gana a gana eh mm. to lokacin da aka sai goron ana amfani da shi ne kamar wajen zama a hira da tattauna kamar da yake shan shayi yanzu ko eh. a sha kofi ko a ci da irin wannan kamar maganin bacci haka yawa da yin saurin bacci yana da yawa to aka samu shi to yawanci gaskiya da ke da nisa ake samu shi hmm. yana da daraja hmm. eh ai sa ake cewa goron sallah goron suna wato abu ne mai daraja ko da eh. aure za a yi eh. wato in musu ya kawo kamar ya kawo na abu ne mai daraja hmm. to lokacin da ake wato wajen shekara wato karni na na dubu sha shida wajen kamata shekara 400 suka wuce kenan yawa to lokacin ake zuwa da asali laraba ke zuwa da buza su zai kai har morocco mauritania da sauransu da su libya kenan kabilar hausawa suna da wato dangantaka ko a ce hulɗa tsakanin su da wa'in sai suka zama su yawa to su suke taimaka musu lokacin da aka zo ana suna wannan cinikayyar aka kawo lokacin dauloli irin na su barno da sauransu ko ne kuma irin goron da suke so kamar zu borno manyan manyan goro da mm. su ba son kanana gurza gurza za ka cewa eh yawa eh, to haka ka dago daga can a shaddi su kawo to lokacin akwai akwai wani gari ana ce masarka sarka eh a can ƙasar. yana nan tsakanin yin akwai wangarawa akwai wayannan mutanen ta eh, ina wanda kabilan nan ta mali da burkina faso to suna nan da su da mutanen da hausawa suke zuwa a nan ake zama a kasuwancin wannan layin wannan su samar wannan fosi su wannan arewa eh su nan gabar da shi da fatakin su da eh, fataken fatakin to sai a tawo da goron nan to anan da larabawan suka ɗan rage a guje-gujen goro sai su hausawan wanda fannin su na agalawa da tokarawan mm. su zama su ne jagorori shi sa har muka taso mu mun samu yawanci masu harkar goro za ki samu agalawa ne mm. ko alasan dan tata abin da ya kai shi gana eh, ya zanna kasar masu ya zanna kasar akara kafin ya dawo ya dawo nan a najeriya oh. daga rifara da lagos zuwa lagos ne koma kano yawanci duk sanar goron to shi goron na da muhimmanci amma bayan an yi jihadi sai muhimmancin sai karu tunda an karfafa harajin giya da abubuwan maye oh. to sai abin da sa ka dan ji dan garau goron ne to oh. sai yawa sai amfanin goron ya karu to a lokacin kuma daidai kasar burgu akwai dan jima da ake ana fara kisan a dan wahala wajen naija da fara da kuma kasar benin republic yanzu to suna nan a nan eh, wajen suke mm. wajen su kaya nan da sauransu to sai su zama suna wahala da fatakin kuma nan ne hanya dama nan ne hanya to sai su aka sai suka nemi su gane cewa a kudu da sunan ana iya samu goron zai yi sai aka ɗauko iri daga can aka zo aka sa nan go hausa suka kai goron kasan yarbawa sai suka dai nan ne dai yanayin ya dace da ya dace eh yawa shi sa ba su kawo dai arewa sai suka gina suka eh, eh, tunda akwai goron dan shagamu akwai dan akara kowane darajar sa daban kowane wanda eh, dan karshe yake kawo daga Ghana hmm. kuma shi ya fi darajar saboda yana ana kawo shi daga nesa sosai ne ba wai <laughs> ya zo ma dan rage ruwansa yawa hmm. to to wannan cinikin goro hmm. lalle lalle ya sa Hausawa sun zama kasar Mali kasar Burkina Faso kasar Ghana kasar eh, Cote d'Ivoire da kasar da kasar Republic of Benin ne yanzu da Togo da sauransu da kasar Hausa sanan kuma sana'a ne kai su asali da kai iyaye eh, ai da tun da asalin sun fi yawa ta wajen filinge na kasar Nijar mm. na Hausa suka fi yawa mm. wasu ma suna cewa nan ne asalin Hausawa to mun suka wasu suka yi kasa to kuma kin san ko shi akai dauloli mm. to daula kan sa um, abubuwa su waso ah. ana buɗe ƙasa ana buɗe ƙasa yawa to shine eh, eh, wannan cikin goro da sauransu dai ya zama shine wato ya zama shine kamar sanadi na wayannan gaure da aka yi yanzu idan kika je kamar kasashe da su shagamu da da su agege da su samu kamar duk kasashen hausa ne da yau sabu ibada al'adunmu da ana ganin gile gile ginen mu ma gile da an eh to ko gine gine saboda kila yanayin wajen kamar ruwa da su bai zai bari amma za ka samu al'adun da komai irin na hausa yanzu hausa hausa ake a can sannan ka je ka kasa su kamaru mm. da kuma afirka ta tsakiya da kuma a kasar congo mm. duk akwai hausa. kuma suna sa babban rigar nan suna sa duk abin da aka sani hausa suna suna sa Jama'a masu taro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. to wai suna cewa sana'a ɗaya daga cikin sana'o'in da hausawa suke yi a da mm. wai akwai sana'ar fata mm. da al'amarin yake to ai da fatar ba sai ta ake a kai ta ai a kai ta da tura suka zo ne suke neman fata don su yi aiki akan ba da sauransu eh wato wannan sana'a baya baya eh, da baya ta zo yawa da baya ta zo dan bayan eh, abin da ya kawo ma goron ya ya wato eh, sanar goron ta ɗan mm. su kuma wacce suka kaka gida a can kasashen suka yi zaman su mm. sai aka fara ɗaukar goron ta jirgin ruwa daga nan kara haka dauko akara kenan akara na gana fara sauƙaƙa sai a ɗauko sai a kawo shi ko daga iko eh wato lagos eh sai a ɗauko shi sai kuma ko a biyo da shi ta hanya ko kuma daga nan akan ɗauko suka bi ta a ah, wajen abin hanyar ruwa ta naija wuri din nan akan su a zo lakwaja mm. a yi lakwaja ta zama wani waje lokacin mm. wanda mutane su taso daga can mm. to da tura su fara zuwa lokacin kuma suna zuwa suna kasuwanci amma su musu mamaye mu wata kuna. dama mutum sai daga fara shigowa ah, ya sun jama suna kasuwanci a nan eh. a ah, wasu ga a ya kamata masu riƙe wannan kasa kai ayo kamar matasan yanzu za su ɗauka mulkin mallakan kaɗai ya kawo wannan batu a kasuwa ya kasu aiko shi royal niger company. wanda eh, sulan da za su kazo suna aiki a wajen mm. ai asalinsa kamfani ne na kasuwanci to wannan royal niger din ya zo kafin ma kai bauta a ya ma sosai kafin a kamu a a bautar da najeriya eh to bauta ba ne ko kuma eh, ci mallaka a mallake an mallake ka an eh, bautar da gaskiya ne to to suna nan suna nan wajen kasashen kuma wajen kasashen yamurai da suka takwa din nan mm. da sauransu mm. to duk da jirgin ruwa zai iya zuwa suna zuwa sosai abubuwa sosai manja Ah, su sayi duk amfanin gona da su za su yi tafiya cikin kasashen su mm. su tafi shi to da su aka fara amfani da wannan jiragen ruwan ana kawo goro to wannan sai sa ah, sai na suka kawo da aka zo aka gane akwai abubuwa wajen wanda za ka kawo a wanda za su mm. kamar su ayaba su lemu Hmm. da su kayan marmari kayan marmari wato babu a nan arewaci gaskiya ba damu da su ba hmm. muna yawanci zaki samu da su tsada hmm. su kokiya su eh, su magariya su kurana yawa to sai na su ne aduwa yawa ruba da har har har har durmi duk a ce ake da yawa eh to yawa to sai aka kawo wani abu su goran bari eh sunaye eh sunaye eh, to to wayannan eh, to wayannan yasa aka kawo abubuwa mu kanmu da muka tashi muna yara in aka ana soya plantain eh, sai mu ci ayaba din nan a ci a soya agade ya eh, mm. a soya to to wani abubuwan su kawo su kawo su da wato wannan hulɗar na tsakanin wa'annan ƙabilu da da ba a eh, nawa kasuwanci ya sa yanzu an fara shakuɗe ne ya hadda irin ana kawo irin abubuwan da mm. shi yasa kamar da sana'a ta dare ta zama muhimmiya da shi direba shi ke zuwa wani waje mai nisa ya ka abubuwan da babu shi a wajen ku sannan kusan su falke din da me suke amfani su yi wannan kasuwancin nasu jakuna ne yawanci da dawaki da rakuma amma jakuna sun fi yawa a shi ne ke aiki akwai karin magana da ake cewa wai wai an samu karuwa ne ko mai mace gita a ake ta fi jaki eh abin da ake nema ko abin da ake nema ya samu eh, to <laughs> so bayan mun kai ga wannan hmm. magana kasuwanci kila mun shiga kace an shiga sai kila kayan marmari ana kawowa a lokacin da ba maganar sa mai ko manja a cikin miya gaskiya kawai ake dai an ci sha an ci abinci eh, gaskiya daga baya magana su mai cikin miya ya sauka balle kuma abin dandano eh. shi ma duk daga baya eh, shi amma daga mun musu magana su man shanu mm. da kuma kitse ruwan na dama akwai shi wannan ana tare shi da yake da kadi da man kadi ko man kadan ya shi wani shi ana mahna shi wajen magani ne shi kamar an samu kariya ko wani abu a shafa shi sauransu to maganan noma din da mai ake noma a arewa a lokacin a lokacin yawanci dai da ya ce dawa da nau'i dawa dawa daban-daban mm. akwai akwai jar dawa akwai bar dawa akwai haka ko ne da akwai da ke amfani da ita ko akwai amfani da ke da shi da ita akwai da ke amfani da yin giya akwai da tafi kyau a to da ita mm. haka da sauransu sai gero sai maiwa to ina kyautar su mai mamata shi ne wani kama da gujero din shi ma eh yana dan wata shi ya kala shi ina ga shi din ma daga baya ne zo ta kasar Borno mm. eh da gero da dawa to ta nan masara shinkafa daga baya suka shigo mana eh masara daga baya suka ma tura sun zo daga baya masara ta zo to eh shinkafa akwai nau'i na shinkafa ma nan ya eh, ma gaskiya bayan wanda ke shi yanzu nan ba ne eh, kyanta da misali girmanta eh, girmanta da yanayin ta ma da ba Eh, kuma tsarin shugabanci ke a ƙasar Hausa? To, shugabanci dama yadda yake akwai kowace al'umma dama kan samu ta tsara shugabancinta. Mm. Da can can za ki samu za a zo ne watakila samarin gari a zo a yi kukuwa to wanda ya kayi na ƙarshe mm. sai zama kamar shi ne za a ɗauka sarki. Wato gasa za a yi. za a yi. Wanda ya fi ƙarfi a gari. Wanda ya fi ƙarfi a gari. tunda magana ne na kare gari hmm. na kare kuma ba gari ba za ce na kare al'ummar da ke wajen sai bar sai jari yawa ai da asali a gida ne eh za a samu gidaje kamar da ake tashi gidaje irin da ya ake wasu hanzu akwai su a zaga a cikin kasashen mu nan da kuma kasashen turai hmm. sai kiga dan gida ɗaya ne sai gona algewaye da ita to sai a ce gidan wani to shi za mutumin da duk aga yana abubuwa na kauyanci sai a ce ai wannan ba gidaje ne wato bai san ko ina ba ban da gidansu a zagaye kawai kire da shukin ke shi gidan su yau ce ai ba ne wannan to kaka da mu abin da ya ba mamaki wani mm. to da gida ne da gida shi na koma aka yi gidaje ɗaya biyu da aka fara samun matsala wannan zuwa afka musu ko kuma sunan su eh, namun daji su shigo to sai a sai aka ɗan haɗewa a ɗanyi gidajen su zama kusa sai in yi so gonakin su kewaye a ƙauyen to shi ne aka ce sai kai na kai na cewa ba kawai a lokacin da ake magana yanzu mutane za su je su za su zaga a za su je kamar eh, bayi sai ki ji mutum ya ce miki zan je bayan gida to asalin lokacin za ka fita bayan gidan ne ka je ka dan dama wato a cikin gida ne babu makewayi babu kewayi sai ka zagaya shi ne zan je bayan gida mhm. yawwa to da aka zo kuma aka ci gaba sai aka rika sai aka fita gari zan je bayan gari to shi ne ma aka samu wannan kalma da ake sawa shi bayan gidan a ce mishi bayan gari eh. saboda sai ka dan matsa eh ka dan matsa to da gari kuma girma eh sai ka fara tona hanyar cikin gidaje sai ka fara bayan daki kamar da kowace al'umma tun da take tasowa komai da hankali ake yi a tunani na kawo yadda za a ci gaba daga bayan gida ne zuwa bayan gari zuwa bayan daki to haka hmm. to da aka zo ana zandar na sai ana dan taruwa din sai to mu ya suke wannan gashi wannan shine gabuwar mu to waɗanda suka fi ƙarfi zai su da wancan garin ko kuma su jawo su sake sa su cikin nasu su kwashe wasu abubuwan da suke su tun da a lokacin aka buga yaƙi ba wani abu kwashe duk an za a yi da mata da yara ƙarfi a kashe a kashe yawa to har ka zo aka ba dauloli da suka zauna suka zama manya aka samu manyan daulolin na su kano zaria katsina da sauransu hmm. to wannan daular zo su kori wannan wannan su kori wannan wannan su kori wannan har ka zo da aka yi wannan manyan masu ƙarfin su da ka aka fara da ka aka fara dole kama ka isa kama samarin su ku tren din su ma zama sojoji gare ku hmm. sai kuma tafiya ke yaji a hakan to a lokacin da yake kuma sai ya da cewa akwai addini addini gargajiya yanzu ka misali kira ɗauki kamar gobir akwai inna ya ke cewa a wakar na aliyu danda'u kuma sani aliyu danda'u hmm. yana cewa ah, da waka sarkin gobir eh, babban bajin gida na wakon jibange a garin iyanka ba su iya ba dan inna ba wajen gurzo salihu ita inna ita ce kaman abin da tura suke cewa queen mother ko kuma nufa suke cewa sagi wanda ita ce kaman take rike da duk al'adun a hannunta ko gado sarki ko ɗanta ne ko ƙaninta ko wani abin da ko wata tsohuwa ce a gari eh babban mace ce kuma ana jin maganar ta ko ya za zaki take shirya babin eh, nan ita ce shirya jaruman to kenan eh. mata suna da wani karfi ne a eh, lokacin da a ƙasar Hausa kwarai kwa ɗan tsafsafen da za a yi ɗan girke-girken da za a yi yawanci za ki samu inda ita ce take da wannan wannan wannan nauyin to shi wannan matakin na inna mm. banda wancan inna misali na farko akwai wata zuwa da za a iya ƙara nadawa bayan misali ita ta mutu tunda dai ita ma mutum ce eh, idan ma tana mutuwa ta samu ko kuwa sarkin ne ko ya sarki ne ita ta da fadarta da komai ita kanta mm. to idan aka samu lokacin da ba su gida ki samu inda ke riƙe gari to ko mace ce kuma ana jin magana ta kuma har yanzu har yanzu aka je kasar gobe kamar yanzu na dutse kasar Nijar da sauransu har yanzu tana nan da fara da komai da da fadawanta da kuma aka tashi sarki yaka je gaishe ta tana da wannan matsayin lokacin da to to haka aka zaman nan kafin aka zo ana zaune yaƙe-yaƙe tsakanin juna da ban da yaƙi ma da kuma dai a je a samu gari a fasashe a wawo kayansu sai zama cewa an kasa zaman lafiya to lokacin daular ta zamfara yaƙi ciki yaƙi waje yana sama har gobe ta zo ta ta mamaye su to daga lokacin gobe ne sai da matsalin da ake ana sa mutane haraji da sauransu mm. ya sa fulani suka tada rigima ba wai rigima dama na jihadin musulunci aka fara ba mm. na a daina zalunci aka fara to kai magana fulani da ke zamu mu zo mu tambayi a eh, majiya aka yi suka samu alaka da hausawa suka zauna a wuri daya sai zama kuma har yanzu ka ga sarautun da ake da suna daga kamar gidajen sarautar masu ciki da shi mu koma ga shi maganar wuta sai inda da kuma sarautar da yadda ake tsarin sarautar shin bayan sarki shi wato shine babba kenan da waye da waye kuma a cikin fada akwai kin san wato daga daga tsari da aka fito na barno mm. kamar galadima mm. galadima daga tsarin borno ne shi ne kaman daga cikin manya wanda ke kula da abin da sashen yamma akwai yarima akwai to duk wannan gaskiya daga daga borno suka fito na sabatun to amma suka su shiga kasar hausa kafin musulunci mm. ko kuma kafin musulunci zama shi ne addini na gaba daya to amma kafin nan mm. kafin a ari na barno mm. kenan dai a lokacin tsarin shine duk wanda ya karfi shugaba ne a gidansa ko mm. unguwarsa eh. shi kenan sai kuma su inna misali masu ba da shawarwari da kuma yan tsofaffe tsofaffe da eh. neman sa'a eh. su kenan ake da su a akwai sarautu amma gaskiya ba zan iya sanin kowane gari na da nasu sarautun yau ba zan iya sanin ce wannan da je ai ya ki je wani madauci wani gwadabe eh, wani kaza wa ya ki wannan shekaru tun eh. wani za samu sun samu asali ne daga can yanzu wani za ki ga nufawa za ki ga suna da wasu eh, dayi da su da a wane ne mm. sarautu ne wanda su tun ta kafin musulci suna nan ko haka suna cigaba da su mm. akwai garuruwan da ki samu kika ji za ki samu wannan sarautu suna nan har yanzu to amma ba zan iya sani ba tun da kowane gari ya ya tsarin su ya sarrafin su amma akwai tsaro akwai mai kula da kamar irin sarrafi su magajin rabi su abin nan falaki sakin dauke kurgatin yawanci kamar a ce wannan falaki kamar yanzu fara ke sun zo gari shi ke saukar su akwai yawwa akwai sarki fawa duk irin wannan dama suna gaskiya to lokacin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Hauwa Sharif da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake sallama da ku da yi hutun ƙarshen mako lafiya. yau da